kai kai ya ne bako ne bako daga ina daga fan shekara garin wuta da injin fitila fan shekara eh in dai zaka bar sirikin nan naka a nan gidan to ka san da bi ya zo wannan tagoman kai na ɗaya kai na biyu kai na to in kai na hudun Allah da ya auna ka da ya kore ka. Gentle and ladies man, our business is a busy. The randomly adventurous composer, nobody can challenge this. It's I need time, nobody can challenge this. Let us start from where we stop last time, okay? Simplicity. Tafiyar wani tashin rushewar wani dakawar wani ci. 1977 alhaji ina ɗaya daga cikin ɗaliban da aka kai ingila aka rasa wanda zai magana da saurin ingila baki da baki wanda ake ta ne mutu da wuta sai ni alhaji muka zauna muka yi magana baki da baki da ita the reason why we are here hello mtn and glow nazarin yau yakan haifar da tunanin gobe mai kyau karkare na kaɗan wata babban tana gab da zuwa wani wani ah, ba ni ne oh. kai kai kai da diya mu da kuɗi ah, ah, ah. dole kai ne babba a kai ne babba ƙauye zai koma ya je in nemi mafita ajiye shekaru za mu yi gaba ɗaya gidan nan koma makaranta raina kama takenta yakan zama abin ban al'ajabi da ban mamaki duka cikin wannan shiri mai taken kwana da wuni daga ina na raka wani aljani kai nika ne bangon duniya to kwana da wuni kashe shi za a yi ga lala za a mai da shi kwana da wuni tashi zaki ki bada kuɗi ke burin burin makaho fa bai san ana ganin sa ba fa sai an taba shi kwana da wuni zubba cikin mugun makirci ya wadata cikin taskar Allah baya fahimtar yaran wani ya fi shi iyawa kwana da wuni sabon shiri daga kamfanin AUK Entertainment ina kuma za ka da jaka wani mutum ne muka yi haɗu da shi a mafarki na jiya ga wasu kuɗi zai bani ma'udai zakka ce fitar ka taba ganin mutum ya yi mafarki a zahiri ya tashi ya karɓi abin ke baki ka ce kin yi mafarki in auri laure yo in dai haka ne kwa kawai nan muna asara da yawa kowa ya mafarki ya tashi ya tafi a tallauce to shi ya jawo Amma da ni buri boko kenan to wallahi tallahi ba zai yi kwana da wuni labari shiryawa sir awwal uba kwakwatawa kwana da wuni ba da umarni ahmad e dori ko da tsiya tsiya ni na sai da zan yi je in samu abin da nake so kwana da wuni Aba ma yi sauri mana gurasa, tuntuni gurasa. Kana tambaya na waye ni? Kai dai kamata mu tambaya waye ke. Wannan uwata ce ta halin da ake ciki yanzu an mun bai da ita waye kai mata ta ce ni za ka duba ka tace ka ce wane ne ni amma kai bako ne a cikin garin nan ka je ka tambaya za a baka labari tun daga kwanan gidan malam aminu kano ta kan gwammaja kwanan gidan malam abin da ya tafi gwammaja yan kosai garejin dan buzu har ya gangara kofar mazugal abbatuwa ka ce har abin da ya kai ya dangana da fage ka ce za a baka labari na na san ka malam na san ka iya ya mata da ka bata wallahi tallahi sai Allah ka kai sai ya kace su to wallahi ba za ka yi mana wannan anan ba to bari na ga ya mu zo cuce kai kai kai kai kai ya mu cuce ki ba za ta je ba ka gani wallahi kabila ko baka ci ba na ce ba za ta je ba na rantse maka da Allah komai zan iya yi a kan siyama to ba karamin aiki na bane ko baka ji ba karamin aiki na bane in kashe ka in kashe ta in kashe kaina wallahi hakan ya fi mun ni a zubar da jini akan bukata ta ba komai ba ya fi mun sauki akan ki bukata mun da ruwa ba tar da zan aura wallahi gara siyama ba inda siyama siyama sai ki biya siyama madam siyama siyama ka so ki mun wannan siyama ko biya siyama madam da Allah ku siyama ka ku rike mun wannan ga dubu biyar ka ku dubu biyar siyama ga dubu biyar ku rike mun wannan

da zama jama'a nan ku duba batun kayan wanki hmm. na gano wani wuri da kuma kamfani ne ma ba zaman kansu eh. in an kai wanki su wanke su goge a ninki wannan yaron a daina ki masa kayan wanki to shi kenan wannan wanda mutum an sa kayan ina sa kamar karni karni mm-hmm. ina shakku mm. anya ku kayan in an goge an wanke anya ku yaran nan baya ba da su haya mm. mai gida kenan suna bayarwa mafi akasarin su ban ce duba suna ba da haya kaya a ba su kuɗi

yanzu saboda Allah ina gidan nan sai a dinga kai wanki waje har ana ba da kaya haya ba ni a bani dinga wankewa don Allah a ba tabbata ba ba ai sun yi zama dole amma ba zama dole ba ni na fi so a dinga bar min wankin gaba ɗaya ina yi wallahi ina ke so ba kuma ai kana yi daidai bakin jifa jifa ne kawai kai na gode albarka ya albarka amin amin yawo dama ce ina so in sanar da ku hmm. Eh, cikin yadda Allah na samu aiki na koyarwa a makarantar nan ta GRA alhamdulillah Allah na gode ma eh, in Allah yadda eh, bayan wannan watan wata mai zuwa zan fara in Allah ya Allah sa ka fara a sa'a kai abu ya daɗi na ba saka man ne eh ina neman dan kwanaki suka ce to za su neme ni suka neme ni je na interview suka ce za su ƙara nema na bin Allah an Allah ya sa na samu to Allah to Anas tunda Allah ya yi haka abin da aka riƙe a rayuwa kaga amana ka riƙe amana ka yi gaskiya ala kullum duk inda ka samu kanka ka yi gaskiya kuma ka yi haƙuri mu'amala da mutane sai an gama da haƙuri in Allah ya taimaka ka samu wannan za ka zauna lafiya kuma duk abin da kake bukata Allah zai baka kai wallahi eh. yawwa Allah sa ka je asa'a Allah sa albarka a kula a kula da mun dai kaka kai mai hankali ah, ne alhamdulillah a kuma nutsuwa kaji a rike amana kamar yadda malam ya faɗa Allah sa albarka Allah ya ma albarka a da lafiya kai kaga mala ma hakurci mu Allah yayi aure da mara wannan yaron jibir makwacin mu mm. shi da yake akwai dan wasu dan siyasa mm. ai shi kinga shi yana furta da aka dauke to ai ka san daman su dai komai suka tashi daga nasu sai nasu ba dai ta faman zuwa neman aiki bilal zai ka ba ne ba kuma ne ka mata da kawai ke gashi amma daga ƴaƴansu sai eh. ƴaƴan ƴan uwa sai ƴaƴan kanne su suke taimakawa ai talaka da ya shiga wallahi sai dai Allah ya mana mai son ki kuma da abin da kike so ina san sa tun da ke kin taɓa gani da wata mun tsaya mana wani magana fata lokacin kenan ha idan kika same ni kin gama samun rudin duniyar nan sai dai fatan kuma Allah ya ba mu lahira kai za ki iya cinye wannan duka duka za ki iya lunkuma wannan duka ah. haba yar gida ce baka za yar gida in ne ba na san agriculture kaza ba na san kin san wannan me eh, eh? san shi ba kayan ganye ke wannan shi yake sa mutum ya dan samu albatatimin na sa in ya dauke eh bidannya Masya Allah Masya Allah Nasıl izin sebenarnya Izin sebenarnya Şuyum ya kike yi mu dai ba wasu ba wallahi mu dai ba wasu ba wallahi kike saba alhamdulillah kin ji kadan wallahi mu za ki kankana mutane to za ka tabbaki bane mu mutsafin banza to ba haka bane ki kuskure ke yanzu mu ki kalle mu da gemo da mutunci da komai ki zama mana to wallahi ƙarya kike mutunci da gemo ne da yin duka dandanan da kam an ce gane kamar ake ganin zurfin ruwa to ke gashi kanwar ki ce ma ke kamata a ce an gano a gurin ki kanwar ki ita ce ta fi zama ta gari ta ce ga mijin take zuwa a kuma ta kuma ke yanzu da ke da komai ke baki koyi ba ita kama ce ta koyi ke ba ki jin yanzu da girman ki da komai ga kanwarki ta fadda miji ke ba za zaki fitar ba ke ce kuma babba to ki kiyaye kanki wallahi mu a nan gida dai wallahi wani dai in da ka zaki ba ke ba zama lafiya haka zama tana sana mai gida tsabar iskanci ne da wulakanci da rashin mutunci na wannan yarinyar yanzu ka duba min sa'o'inta gaba ɗaya an musu aure daga mai haihuwa ɗaya sai biyu sai uku amma ita ga tana tana tafe sai ta nan budir budir kamar sabon doki abin da take so kenan billahi lazi siya miki kiyani in kiyaye ki wannan rayuwa da kika dauko kanki ba za ta billar da ke ba shashashar banza shashashar wafi sai an magana ta sun da kai tana kuka munafuka kuma baki a hankali ita kan wata ki sai ta zo an mata auren ta kawo ƴaƴan ta ta aje mana a jikoki ke kina ke kina kina ai mai gida ka san wani abu ai ba baki ne mata ba kanwata sai ta yaya hudu tana zaune wani tunda wannan rayuwar ta dauka ki kalle ni ba baki ne miki ba amma abin da ke dauka kenan wai kuka wai ku kuka sai ana magana ki sun fi da kai wallahi kin ma baki kuka ba tukuna an dade ba kuka ba ai da ta fara in baki san da halin ki mu zan san da ba zaman lafiya da mu da ke wallahi kuwa sai ta fara <laughs> in dai wannan halin ki na banza ba kuka ba kuka ba ki yi ba mutum kukan ba yanzu kika fara ki kuma a cikin nan gidan ke je in haka zai ba kuma ba me gida ka mangare ta naushe ta ke kadai ki ga ma gidan nan to wallahi ba ba ki ba da lafiya kuma ni in banda Allah sa ni ina ina ina tsinkaye kan ni in na tashi dukan ki sai ki kwanta asibiti shi nake gudu dan Allah ka naushe ta ai ba abin da abin da sa kenan ba na ba ta baki wallahi ni Allah haka haka Allah ina kwarin gashi ina duka ba ba zama lafiya ta ta asibiti ta shiga na faka mana ai wallahi da haka ne ki Allah sauke miki Allah kuma shige ki ta iran ku ba kade ba ce ta ji ne ki ta ba hmm. hmm. Wallahi jiki magayi. in da haka za ki zauna a gidan mu da ke har abada ku ke ma ba za ki ko da lafiya ba haka za wallahi zilahat ko bacci ba na yi wulakancin da na ziye mikin ga idan na buga wayan shi ba zai fi ba. in na je ofis sai ya ce baya nan sannan abokansa da na sani idan na kira su a waya sai su ta min hanya hanya to amma siyama ai ina ga kamar magana aure ne ku da nazo eh kwarai mun yi alƙawarin aure da shi saboda dukiyansa kuma kin ga yana min hidindimu da yawa da kuma irin san da yake min saboda haka ni ma yasa na sakan masa jikina kika sakan mai jiki aka yi mai siyama Zulaiha to ke ma ki gane mana kin san masu kuɗin yanzu idan kana so ka kama su dole su ga saki jikinka shine kawai gaskiya ne na gane abin da ba kya so in gane na gane idan ku har haka ne siyama wallahi wayanki ya zama na banza Zulaiha ya mun wayo kamayya. Za ki gane ni. Ki tambayi kanki. Wallahi can ta jiyo miki ba ruwana ni kan wannan al'amuran naki sun fara ban tsoro.